menene jami'in da ake ba hurumin ba da kariya? Defensor Komi d'Office. Jami'in kariya ofishin ofishi Defensor Komi d'Office ma'aikaci ne da harabar ministan shari'a ya baiwa hurumin umarni don taimakawa wanda za a wa shari'a ya zan ƙananan yara da ke da matsala da doka ko mutane masu rauni kamar mata da yara 'yan mata da makamanta ko wa'anda ke ɗauke da halin na ƙasa da zaran irin wa'annan mutane suka fuskanci shari'a ya kasance na tuhuma ne ko suka fuskanci lamarin to muna taimakawa irin wa'annan mutanen saboda mutane ne da basa da halin ɗaukar lauya masu wannan aiki. Waɗanna mutane ne suke amfana da aikin jami'in da aka ba horuman ba da kariya. Yara kankana da ta kansu ba sa iya kariyar kansu da kansu a gaban kotu. Suna da 'yancin ba tare da tantama ba ga samun taimakon tun daga lokacin da za a tsayar da su a kwamseriya ko a jandarmeri kuma a yayin musu bincike sai ya zan a gaban masu kariya jami'an ofishin ofishi defensor komi office. Akwai mutane manya manya da ba su da halin ɗaukar lauya da ake tuhuma a gaban koti misali kotun shari'a na manyan laifuffuka. Kun yi magana kan hali ko ɗaukar nauyin waɗannan alƙalai yara ta kan mutane ko kuma gwamnati take ɗaukar nauyi. ba a la charge de client Ba wa'anda ake taimakawa ba ke ɗaukar yaunin. Don ko an ka ɗau misalin ƙaramin yaro ai bai da halin da ya tanada na kuɗi na biya ko kuma an ka ɗau wa'anda suke manya ne lalle ko da sun balaga za ka ga ba su da hali. Kenan ɗaukar yaunin yana kan sashen da ake ce ma anash cibiyar ƙasar Nijar mai ba da taimako ga wa'anda ake wa shari'a. Kuma akwai abokan hulɗa da ke ɗaukar yaunin shirye da shari'ar wani bin na kotun shari'a ga manyan laifuka wanda ke samun taimakon bayya biyan kotan ma. bénéficiaires ne paient aucun franc. Kuna kare matsakaicin mutane nawa a cikin wata? Par exemple, cette session qui va durer 10 jours. Misali, a wanga zaman da za a yi kwana goma, kes talatin aka tanada. 30 dossiers qui ont été enrôlés. waɗanne laifuffuka ne aka fi yawan samu. c'est vraiment les Gaskiya kisan kai ne muna cikin karkara a nan Tilabiyar inda kisan kai wanda ke kai har rashin rai shine ya fi yawa. Misali cikin kes nan talatin lamarin bugu a kashe ishirin da biyu ke akwai kisan gillar da ke haddasa rashin rai sauran wani fyaɗe ne ko neman yin fyaɗe. Les autres c'est des viols, des tentatives de viol.